Ni kuka nan da na yi da idanuna, Ubangiji nan shi zai cire da arana, kun gaba ni kwana. Walla a babu mai gani na, balle mu zauna, a raina na kuna. ba mu sadaka saboda annabi ku ba mu kalilan ubangiji ya ba ku kasiran bayan Allah sadaka saboda manzan Allah na shafa tsawon lokaci ina jiran bayanai Sunanki Maryam kuma ke din kina da wata baiwa komai sannan kuma akwai wata ajiya tawa a gurinki kin to min da ita ya aka yi kasan sunana ba sunanki kaɗai na sani ba har da abin da zai faru da ke yanzu da kuma an jima ke har gobe ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ne kai kimanta komai daki dai na kwalla wato ga baiwar kinan kin aji a cikin gida har zaki bacci karfe tara na safe baki tashi daga bacci ba to ai ba bacci kika zo yi duniya ba eh ki tashi ki je ga wanke wanke can yana zaman jiranki kuma idan kika sake na dawo ɗakin nan na taddake baki tafi kin je kin yi min abin da na saki ba jikinki ne zai gaya miki kare mata kallo da kyau wannan yar gata kenan shalele na shalele ki kalle ta da kyau ki sake inda an tarar da ke baki tashi daga ɗakin nan kin je kin yi abin da na saki ba jikinki sai ya gaya miki kin ji one zo gidan nan ko ruwa kin gagara sha? Na goshi ne a tunanin shi abin. Kai, gaskiya ke dai har yanzu bakunta ta ki Kai, shiga uku. wai har yanzu Adam bai fito ba? A'a, mu mashi kanmu shi muke jira har yanzu. Ina wuni? Lafiya kalau. to bari shiga in kira muku shi don kila yana can yana buga game gaskiya ya kamata wallahi dan <laughs> halar gashi nan ma ya su ana magana shi an tsinya kwana ka tashi lafiya ya kake ina lafiya kalau yanda nake Ya na kwana lafiya kalau an tashi lafiya lafiya lau to masha Allah ba kuwa ce dama take so ta tafi to ku sallama ba Allah sarki Allah ya kiyaye ki gaida gida ni ma ya ma fita zan yi dama ina da wani din ah to tunda fita za ka kai dropping ɗinta ko a tasha ni mana <laughs> ai mota ta ta samu matsala tana gareji to ah mm, to ai ba matsala bane sai in baka mota ta ko kaka ya barin fito ma mutum ni fa gaskiya mun yi magana da samir zan raka sa wani waje yana hanya ma zai zo ɗauki ni um, ah to ai kinga akwai magana da za mu yi da shi ma na manta zo mu yi magana na manta ma tun da nake so to a zo a yi maganar mana a nan me sai an je daki kai ato ni ma Allah ya sa ga tawa kanwa a kusa da ni na shiga wannan yan ubanci na gidan nan kai kina ganin su ko ka san wannan yarinyan kuwa Nafisa kenan saura shekara ɗaya ta kammala karatunta na nursing yau shekaran ta biyu da kammala sauki alkur'ani sannan tana jin turanci tana jin larabci tana jin faransanci ga ilimi ga hankali kuma ga tarbiyya duk a gurin nafisa allah sarki amma gaskiya ta yi kokari yaya ta yi kuwa well she is good looking that's not what i mean abin da nake nufi shine kana santa su kuma yaya A'a. Wai kai Adam yaushe za a samu wacce kake so ne? Fi sabilillahi. Lokaci yayi da ya kamata a ce yanzu ka zama cikakken mutum. Wannan shine muradin mahaifiyarmu tun kafin ta bar duniya. Amanan ta bar mana fa kenan. Kaga, yaya komai lokaci ne. Insha Allah nan ba da daɗewa ba lokaci yana nan zuwa. Wani irin lokaci kuma kake jira Adam? Ka kammala karatunka. Ga aikin yi kana da shi. Ga muhalli ga dukiya an tara maka wanda ko zama za ka yi a yanzu da kai da matan nan da za ka aura ku yi ta cin kuɗin nan ba zai taɓa karewa ba har ƙarshen rayuwar mu to me yake jira yaya yaya kai haƙuri insha Allah nan ba da daɗewa ba zan cika ma muradin ka kai hakuri haƙuri kawai dai har yanzu ne ban samu da ta kwanta min bane a raina kai haƙuri yaya yaya kaga samir yana kirana Yawwa. Kin yi kyau. Ba bakinka na fara ji ba. <laughs> Gaskiya ne ba a bakina kika fara ji ba. Amma ya kamata ta wata zama ta musamman domin ni din na musamman. Kin yi shiru baki ce komai ba. Kin gane na ganki ne na kyasa. Domin hakan alfarma ce a gare ki. Domin duk matan garin nan ba kowace ce za ta sami irin wannan damar da kika samu a gare ni ba. <laughs> to ni ka matsa mu wuce ko kuma in tara ma jama'a <laughs> Allah sarkin iko ai in duk mutanen garin nan za su taru ba wanda ya isa hana ni abin da na ga dama a gare ki ke kin san haka kin yi shiru baki ce komai ba ba za ka masa ba kimanta komai Kulliyar Nariya ta taro mace. hanya ba gidan ma idan za ki zagaye duniyan nan kina gudu zan bi ki domin na hukunta ki kin gama guje-guje na Allah kai haƙuri ba na yin haƙuri idan aka yi min laifi sau ɗaya ba na ba da damar yin na biyu nake ɗaukar mataki. Da Allah ka taimake ni, kar ka cutar da ni, da Allah ka yi haƙuri. A'a, to ke me yasa lokacin da ina neman alfarma a gurinki kika ki ba da damar hakan bacin zuciyata ta kamu da sanki, eh? Na amince, na karbi soyayyanka. <laughs> Kin karbi soyayyata, ƙarya ne bari in gaya miki. Duk da ban yi makarantar boko ba, ban kuma yi makarantar allo ba. ni tantirin dan duniya ne na goge a harkar iskanci ni tantiri ne ba na yadda a tantiranci na a maimaita min kuskure ko a jure min kuskure saboda kina kama da kyau ko na gani na kyasa to daga yau zan lalata miki kyan naki sai in ga waye zai alfahari da ki kin ji ko kwalla umina me yasa kika shiru kika zauna ba za ki ci ba ne umma yayin maryam nake jira ta gama sai mu ci abincin tare me yasa kike son kullum ke sai kin bata min rai ummi hmm? kada fa ki manta ummi ke ce yar da nafi kowa son ki kuma nake kaunar ki ina ruwan ki da wannan banza yarinyar karsanar banza wai har kike ce mata wani yaya maryam daga yau sai kan ƙara jikin ce mata yaya maryam sunanta maryam kin ji go? to amma umma ita ma irki ce ai Allah ya kiyaye in haifi irin wannan da na daina kwalla umma tana son ki fa kuma ni ma tana so na sosai umma ummi kenan yarinya ce ke har yanzu baki san son gaskiya ba ballantana ki san son ƙarya wannan makirar yarinyar da kike gani ita ta hana ni yanci a cikin gidan nan ta hana ki yanci ta hana ni yanci a cikin ƙauyen nan ke yanci ba ni da shi a cikin duniyan nan baki ɗaya saboda ita Ni dai ba ci ba sai na jira ta ta gama sai mu ci tare. Ki jira ta sai ta gama. Dan yanzu ta fara min wannan aikin. Ba ta yi ma komai ba barin gaya miki. Domin idan ta gama bokiti za ta ɗauka ta tafi ta je ta ɗebo min ruwa. Kuma idan ta da daga ɗibar ruwa sai ta share min gidan nan tsaf tukunna. Ki zauna ki ta jiranta. Kar ki ci. Kar Allah isa ki ci. Kin ji ko? Ke kika sani. Kimanta komai rayuwa ce kaddare wow kar ka sake ka taba min kula har sai ka amsa min na. to ina jin ki anti yanzu adam ka faɗa min a rayuwar wa kake so gaskiya an barin ga miki wata magana gaskiya dai a halin yanzu babu wacce nake so adam amma ka san ya kamata ka cika burin alhaji da ɗan uwanka ku eh zan yi ƙoƙarin haka kawai lokaci kaɗan za ku bani adam ka san menene ka cire batun wannan yarinya yan uwata ce ta haɗa duk wani abu da ya kamata a ce mace ta gar ta haɗa ta haɗa abubuwa da ya kamata a ce mata aure ta haɗa adam in ka same ta ka dace da macen aure naji anti amma na miki alƙawari zan kawo wadda ta haɗa fiye da haka to faɗa min yaushe kawai lokaci ne nan ba da jimawa ba kai ko kunnan ka ka shi ne ana kai ko <laughs> a cici ina ta kiran ka tun shi kan jaka ki daukan wayata ina dan wani abu ne Adams ya kamata ka fahimci matsayinka cikin rayuwata. Tun shekaran jiya zuwa yanzu da kake gani a tsaye a gaban ban ci abinci ya kai loma goma ba. Subhanallahi. Ban iya bacci ko na awa ɗaya ba, tunani ne kawai nake ta yi. Me yi zafi haka? Soyayya ce, tun da muka gama karatu a London nake da burin mai aure, amma kai ka ki fahimta. Yi haƙuri don Allah. Baka ce komai ba, maganar gaskiya duk duniya bawan ɗanamjin nake so, Adams ina son ka please. Ki haƙuri na funa. Ban gane na yi haƙuri ba. Ba na ɓoye gaskiya. Ina faɗa abin da yake cikin zuciyata ba tare da na ɓoye komai ba. Ban taɓa jin sanki a cikin zuciyata ba. Kawai abin da na ɗauke ki abokiyar karatuna. Wai menene aibuna? Na funa, kina da kyau, kina da kirki, kawai ba na son ki, ki haƙuri. kai mallaki na ne ni kaɗai kuma wannan abin zai tabbata insha Allah kai haka Allah yake ikonsa ba in ka rasa wani abin sai ka samu wani abu tsarin allah kenan ga ta kyakkyawa fiye da wacce yar akuya kai to allah sa halinta ma ya fi na waccan ina za ki je ne ana miki magana kin yi shiru ko bebiya ce ke bebiya a hakan bebiya ce ke allahu akbar kabira ba wanda zai ganki ya ɗauka haka kiki tabbas na yi tsuntuwar soyayya na samu abokiyar rayuwa wacce za ta taya ni rayuwa ta har abada kin ga shi kenan gashi ba kya magana baranta ne a kawo miki tsegumi a kaina gaskiya ina son ki ina son ki Allah ki na kwalla zaki zana min da kika zana Kin iya eh. mana. Kimanta komai rayuwa ce kaddarar ya ta zo Kimanta komai da ki daina kwallon Ye, wato ma hutawa kike yi, ‘yar sarkin marasa mutunci, ina aikin da na saki. Tashi ki zo ki fice ki tafi ki je ki min aikin da na saki, kin ji ko? A ba za ki fice ba, sai na zo na ma zo ki wuce, wuce na ce. Sai na make ki kawai, hambare ki. Yanzu kai Adam. a ce har yanzu a ƙasar nan ka kasa fadda mace guda ɗaya da za ka aura eh to shikenan shikenan na san yadda zan yi maganin ka ko na aboki na istanbul yana da 'ya'ya mata kuma dama burinsa ya za ya aurar da 'ya'yansa a nan mu najeriya tunda abin na kaka ne zan mushi in gaya masa ina da buƙatar ɗaya zan aura a ɗana tunda balarabiya kake so a'a dadi don Allah ka yi haƙuri don Allah ni bana buƙatar auren yan wata ƙasa ko wani balarabiya ni a yi haƙuri yan Najeriya nake so ko kuma nan nan maƙotan mu Nijar amma ni mai haɗan da balarabiya dadi rabu da wannan shashashen yaran tun kafin ka dawo nake fama da shi amma bai ji ba to tun da yanzu ya ce yar Najeriya ko yar Nijar to ya nuna mana gimbiyar tasa da yake so a Najeriya ko Nijar sai a je a ɗaura aure to naji ai yanzu zamani muke ka fito da ita yanzu muga watan ta wace ce ko mata ta ina ce mahaifiyar ka ba ce an tunka ce nuna mu dadi eh, eh, yanzu dai babu amma nan ba da daɗewa ba insha Allah na yi alƙawari zan nuna muku <laughs> nan ba da daɗewa ba wallahi dadi idan ba a yi da gaske ba ko to wannan yaron tsohon tuzuru zai zama tun da ya ƙi nunawa a cikin 'ya'yanka na kaduna ka ɗauko ɗaya dadi kai masa auren dole ai ba a yi wa maza ba fara ta kai shi wallahi ya gama karka damu wallahi tallahi na baka one week ka fito da matar da zaka aura in ka ƙi, ka san muna da yan uwa Kaduna ina da cousin zan lallaba lallaba maka auren dole kamar yadda ɗan wanka ya faɗa daɗi dan Allah dan annab dan Allah ka yi haƙuri ina son kana so na san ba za ka yi min auren dole ba dan Allah ka yi haƙuri ka tabbatar mata ka tana Kaduna daɗi ni kuka nan da na yi da idanuna ubangiji na shi zai cire da arana kun gaba ni kwana walla idona babu mai gani na balle mu zauna raina na kuna da wasa mu zauna ya ji labarai dan haka Allah yau kun share hawaye na kike bar kwanna dan haka Allah yau kun